A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ‘Yan uwana, na muku da wannan sirrin. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da wannan rana mai albarka, wannan wata mai albarka. To Allah ka yayi muna duk mu Allah Ubangiji ka ba mu nasara akan duk abin da muka sa a gaba saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwana, na muku da wannan sirrin ne na shashatau. Da Allah ‘yan uwa ku jarraba wannan sirrin ku gani. Wannan sirrin ana rubuta a sha ne kuma a yi layar shi kamar haka yadda kuka gan shi. lallai in sha Allahumma rabbi in dai shashatau ce to wannan ita ce ta gaskiya kuma tantagarya. Saboda ‘yan uwana in sha Allahumma rabbi idan aka yi layar ta aka rufa ta da fata, eh fata irin wacce ake rufawa idan aka yi laya. Kada ka sa fatar komi in ba ita ba wannan. lallai in Allah ya so yarda za ka ji ta kuma za ka tabbatar da mun baka sirri na gaskiya sha Allahu. ‘Yan uwana game da masu yi muku aiki kuna ta ganin laifin juna to da Allah dukkan mu sai mun yi haƙuri saboda yanayi na mustajaba. Duk za ka ba da aiki ka bayar da zuciya ɗaya kar ka yi tunanin wane ya ci amana ta wancan malami ya ci amana ta kada kai ma in baka ka ci amana ta, aikin kana iya lalacewa. eh kawai kana buƙatar aiki da Allah a yi maka gaskiya. In dai mutum ya yi gaskiya ya sani in kuma bai yi gaskiya ba duka mun sani saboda hakki da kuka gani fa biya yake yi wallahi biya yake yi. Illa kawai Allah Ubangiji ka shige mana gaba kuma ka ba mu ikon tunwaye ma jama'a aikinsu saboda muddin kana lamari na harka ta makaranta to sai ka yi haƙuri mai aiki sai ya yi haƙuri. da Allah mu ƙara haƙuri eh mu ƙara haƙuri insha Allahumma rabbi masu buƙatar aiki kowane iri ne insha Allahu in dai Allah ya yarda to muna yi muku shi da ikon Allah ko a ina kuke ku lalle insha Allahu muna yi muku aikin nan kowane iri ne in Allah ya so ya yarda saboda komi sai Ubangiji ya yarda ko in Allah ya so jama'a ta malamai da Allah ga ƙarin shawara gare ku saboda mutanen nan suna yarda da mu sosai da Allah mu riƙe musu gaskiya eh mu riƙe musu gaskiya mu daina yaudarar su eh sai in ce mu duka mu daina yaudarar su gaskiya saboda abin baya da daɗi duk wanda zai baka aiki sai ka ji ya ce ma wancan ya yaudare shi wannan ya yaudare shi wancan malami ya yaudare shi da Allah mu riƙa kulawa saboda sun aminta da mu sosai shi yasa suke bamu aiki kuma su bamu abin su Allah ya sa mu dace. Kada ku manta ku danna subscribing ko ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.